Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita da 102.5 sai kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Alhamis tara ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu ɗanɗanon labaran. To shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa wasu manyan jami'an tsaron ƙasar cewa siyasa ce ta sa kotuna suka dakatar da ikon zartarsuwa da ya yi amfani da shi kan batun shigar baƙi. Wani alkali a Rasha ya yanke ma wani fitaccen jagoran 'yan adawa mai suna Alexei Navalny hukuncin dakatarwa ta koyon darasi na tsawon shekaru biyar. sannan 'yan majalisar dokokin somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa jiya laraba wanda tsohon firaminista ne mai takardun izinin zama ɗan ƙasa na amurka da kuma somaliyar to da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa ministan zirga-zirgar jiragen saman najeriya ya isa birnin london kuma ya gana da buhari ga abin da ya ce da yake cewa amma dai na gan shi mun zanna mun yi hira mun shayi mun karanta jarida kuma duk abin da ake a najeriya ba abin da bai san eh, yana faruwa ba a kuma za ku yi cewa masana na nan na iya bakin kokarin su domin lalubo hanyar jingina amfani da takin zamani a ina bincike ya nuna cewa yadda mutanen da suke noman su ba tare da sun sa taki na zamani ba maganin feshi maganin kwari ba an zo an lura cewa abubuwan da aka noma akan haka suna da inganci fiye da sa takin zamani da maganin feshi ah, kana muna da rahoton zaben kananan hukumomi da za a gudana a jihar yobe sai grace alheri abduwa da za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum masu ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma wasu manyan jami'an tsaron ƙasar cewa siyasa ce ta sa kotuna suka dakatar da ikon zartaswa da ya amfani da shi kan batun shigowar baƙi. Sannan ya gargaɗin cewa babu tabbas kan yanayin tsaron ƙasa, muddin dai babu tsauri a sharuɗin shigowa. muna cikin haɗari saboda abin da ya faru a cewar trump a taron da akan yi na ƙungiyar manyan jami'an tsaro na manyan birane a lokacin sanyi a washington ban taɓa son in kira wata kotu marar adalci ba don haka ba zan kira wannan kotun marar adalci ba a cewar trump duk da yake har yanzu kotun bata yanke shawara kan batun ba trump ya ce da alamar kotunan na yin siyasa a nan idan za su yi iya nazarin takardar sannan su yi abin da ya dace zai taimaki bangaren shari'a sosai wata kotun ɗaukaka ƙara da ke san francisco ta ce mai yiwuwa za ta yanke hukunci kan koshin alkalin kotun tarayya na da hurumin dakatar da umarnin hana shigowar mutane daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi wani alkali a rasha ya yankewa wani fitaccen jagoran 'yan adawa mai suna alexis navalny hukuncin dakatarwa da koyon darasi na tsawon shekaru biyar bayan da aka same shi da laifin almundana a al'amarin da zai hana shi yin takara a zaben shugaban kasa da za a yi baɗi idan mai kowa mai komai ya kai mu navalny wanda ya dage cewa bai aikata laifin ba ya ce zai ɗauka ƙara kuma zai kara da shugaba vladimir putin muddin putin ya tsaya neman wa'adin takara na biyu ba mu amince da wannan hukuncin ba a cewar navalny bayan da aka yanke masa hukunci inda bai da yancin shiga takara bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin kasa kuma a cewarsa ba zai yadda ba navalny ya zargi jami'an gwamnatin rasha da yin yunkurin hana shi yin takarar shugaban kasa yana mai cewa wannan hukuncin ba wani abu ne illa sako ne mai nuna cewa suna ɗauka ta da magoya bayana da irin mutanen ne da ke da ra'ayin a matsayin masu haɗarin gaske a gare su. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan majalisar 'Yan majalisar dokokin Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa jiya Laraba, wanda tsohon firaminista ne mai takardun izinin zama ɗan ƙasa na Amurka da kuma Somaliyar. An ayyana Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmayo, a matsayin wanda ya ci zaben bayan zagaye na biyu na ƙuri'ar da 'yan majalisar dokokin Somaliya suka kaɗa. Farmayo ya ci mafi yawan ƙuri'un da aka kaɗa a zagaye na biyu. ta yadda ya tsere sosai ma shugaba mai ci hassan muhammad muhammad da kuma tsohon shugaba sheikh sharif sheikh ahmad muhammad ya amince cewa ya sha kaye bayan da aka kammala wato ya kur'un sai wani taron jama'a a wani sashi na filin jirgin saman ƙasa da ƙasa a magadishu ya ɓarke da ihun jinjina shaidun gani da ido sun gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa an barke da shagulgula da harbe-harben bindigogi na murna a kan titunan magadishu babban birnin kasar nan da nan aka rantsar da sabon shugaban kasar wanda ya yi alkawarin inganta matakan tsaro da kuma yakar almundahana da kuma dai taimakon talakawa hukumomi a arewacin afghanistan sun ce 'yan ta'addan isis sun kashe wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross 'yan asalin kasar ta afghanistan su shidda mai magana da gwamnati na lardin john reza gafauri ya gaya wa murya amurka cewa harin wanda aka kai jiya laraba ya auku ne a gundumar ushtipa inda maharan suka suka kuma yi awon gaba da wasu ma'aikatan kungiyar ta red cross biyu kungiyar ta red cross ta ce tawagar wadda ta kunshi direbobi uku da wasu jami'ai biyar na kan hanyar ta ce hanyar kai wa wasu kayan agaji da ake matukar bukata a wani yankin da ke kudu a birnin shebirgan lokacin da aka yi musu kwanton bauna ƙungiyar ta red cross ta bayyana harin da wani mugun aiki ƙungiyar taliban da ta ce babu hannunta a harin tana mai cewa kai hari ga ƙungiyar ta red cross mummunan laifi ne za mu farauto tare da hukunta waɗanda suka yi shi a cewar wani mai magana da yawon ƙungiyar isis ta kuma yi ikirarin kai harin ƙunar bakin wake nan bakin waken nan na ranar talata a birnin kabula kuma ta ce sunan maharin tajik harin ya hallaka mutane akalla 22 ya kuma raunata wasu 40 a birnin na kabul jiya laraba majalisar dattawan amurka ta kada kuri'ar amincewa da mutumin da shugaba donald trump ya gabatar da shi don zama attorney general din amurka bayan an shafe fiye da wato kwana guda ana ta zafaffiyar muhawara To da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu fara da batun ziyarar da ministan zirga-zirgar jiragen na Najeriya Sanata Hadi Sirika ya kai wa shugaba Muhammadu Buhari a London. Ga kuma bayanin da ministan ya yi wa Nasiru Adamu ya Hikaya. na gaishe mun gaisa kuma lami lafiya lau yana kuma jiran ya gama da likita ya bashi cewa zai wannan gwajin amma ya fara kawo magana wani ya ganshi wani bai ganshi nan ba sai ya bijiro da wata magana ta cewa akwai abin da ake kunshiwa din amma dai na ganshi mun zanna mun yi hira mun shashaye mun karanta jarida kuma duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san eh, yana faruwa ba Eh, suna magana da eh, mataimakin shugaban kasa mai rikon kwarya yanzu ni ba na so ana kawo da magana domin irin su ne aka rinka yi wancan zamanin na shugaban kasa Umar Musa aka ce mana an gan shi ya hau bene sha 19 kuma wani ce mun ai wallahi da zuciya gana wasa da dawisu a lambun da ke cikin bila tsakanin da kai wannan babu wani abu eh, shugaban kasa na lafiya alhamdulillah kuma zai gama wannan binciken na likita kuma zai dawo a bangaren majalisar dokoki da ta amshi takardar bayanin tafiyar ta shugaban dan majalisa Musa Sarkin Adara ya ce shugaban ya mutunta tsarin mulki kar a manta a shekarun baya matsalar da aka samu lokacin margayi Umar Yar'adua da ya tafi neman magani din bai rubuta takarda ya aiko majalisa ba kuma bai yi handin oba ga mataimakin shi a wannan lokacin ba shi ya kawo cece kuce aka yi ta tada jijiya kuma har abin ya kawo ya zama shine ba sabanin da aka samu har karshen shekaru shida da Jonta yana mulkin ƙasar nan wannan karon an canza canja wannan tsarin shugaban kasa ya sanar kuma ya bada mulki ga mataimakin shi kuma komi na taya daidai abinda namu matsayin mu na yan adam shine mai mai fatan alheri a duk inda yake idan yana neman magani ne Allah ya bashi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya ya ci gaba da shugabancin shi da aka zabe shi akai mutum kowane ajizi ne shugabannin al'umma da kungiyoyin addini na kiran yau shugaban addu'ar samun karfin jiki don dawa a ofis Sheikh Yakubu Musa Sautu Sunna na Jibiris ya ce sun yi umarnin addu'o'i na musamman umarni kuma mai karfi musamman dukkan masallatanmu na juma'a da da ainihin abin nan na hamsu salawat da inda ake darussa da sauransu cewa lallai ne a ci gaba da yi wa shugaban kasa addu'a Allah ya taimake shi ya kama hannun shi muna jaddada kuma wannan kira ga duk mutumin kirki dan Najeriya musulmi ne ko ba musulmi ba ya ci gaba da wannan addu'a don Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku saboda haka muna jawo hankalin mutane mutane su dawo hankalinsu Buhari ba mala'ika bane ba aljani bane a'a mutum ne kamar shafar kowa saboda haka abin da yake shafar kowa yana shafar shi don haka mu ci gaba da addu'a Allah maɗaukaki ya ba shi lafiya ya ba shi ƙarfin zuciya ya kuma kare shi da dukkan shari. Nasura da likaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe To Daga batun ziyarar minista sai na masana harkokin noma a Najeriya da ke kokarin samo hanyar da za a inganta amfani da takin zamani. Ga baban gida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. shi dai wannan taro zai duba tare da yin nazari ne hakan hanyoyin inganta harkokin noma ta hanyar bunƙasa hanyoyin gargajiya domin samun yalwa wanda zai kaucewa amfani da magunguna irin na zamani kama daga takin zamani zuwa magunguna na kashe kwari wanda masana harkokin kimiyya suka gano amfani da irin waɗannan magunguna na zamani na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke sanya cututtukan zamani a jikin bil'adama taron wanda sashen kula da harkokin noma na jami'ar jihar Legas wato Lasu da ke Badagri ya shirya ya samu halartar masana harkokin noma daga sassa daban-daban na Najeriya. Dr. Bakar Sadiq Gurigi kwararre ne akan harkar noma a jami'ar Ibrahim Badamasi da ke jihar Naija kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Bincike ya nuna cewa yadda mutanen da suke noman su ba tare da sun sa taki na zamani ba maganin feshi maganin kwari ba an zo an lura cewa abubuwan da aka noma akan haka suna da inganci fiye da kasa takin zamani da maganin feshi to yanzu abin da ake nema shine za a koma ma gargajiyan ba tare da an yi amfani da takin zamani da maganin feshi ba domin abubuwan da aka noma su zama suna da sinadarai wanda suka fi amfani ga jiki ba kuma kayan noma kuɗi ba har da kiwon dabbobi da kiwon kihi to ba sai an yi amfani da magani magani da zama zamani a ce a yi kiwon kaji da su ba a'a kajin nan na gargajiya ya fi kajin agric amfani a jiki abinda aka lura da shi kenan batun amfani da magungunan kashe kwari dai na ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo tarnaki ga manoma da kuma 'yan kasuwar najeriya da ke son fitar da kayayyakin da ake nomawa daga najeriya zuwa kasashen duniya musamman ma dai kasashen turai to sai dai kuma kasashen turan na kuka da yadda ake amfani da wasu magunguna na kashe kwari abinda kuma ka iya illa ga biladama alhaji kabir bawa shine shugaban kamfanin afro food da ke sarrafa kayayyakin gona daga najeriya zuwa kasashen turai da kuma wasu wasu manyan kantuna na kasar kuma ya mun karin haske game da illar da irin waɗannan magunguna ke haifarwa a wajen manoma ina son ba su shawara cewa a dinga kula a kan yadda ake sa wayannan abubuwa kamar su magungunan kwari wani ne bai san yadda ake sa su ba saboda dai yana son ya ajiye kayan shi saboda dan kuɗin ya kara karuwa a wani lokaci sai ya ga mutum ya je ya ɗauki magani ya ta sama abinci wanda mutane suna mutuwa yanzu akwai wani leda da aka kawo daga america na aje wake ba sai ka sa wanga magani ba in ka sa waken ka cikin wannan leda din shekara ko biyu ne ko uku ne ba abin zai same shi to ya kamata duk a san wa'annan abubuwan to koya yan najeriya ke ganin irin wa'annan tarurruka da ake gudanarwa da zumar bunkasa harkokin noma a najeriya mr hazan ajayi wani manomi ne daga yankin kudu maso yammacin najeriya amfanin koto saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kamar su abinci da muna da shi a kan ƙasar najeriya sa mutane su dinga zo su ce wato nigeria kasa mai kyau ne nigeria sun yayi wannan sun yayi na can. Babin ya cifrin murai Amurka daga Lagos. To daga batun noma sai na siyasa inda hukumar zaben jihar Yobe ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar a ranar Asabar. gama abin da shugaban hukumar zaɓen alhaji abdu joro ke cewa haruna dauda biyu sa'ilin da haruna ya tambaye shi ko ya za su yi da yankin da ke fuskantar matsalar tsaro eto eh to wa'annan gurare kamar misali gujaba da gulani abin da muka yi shine duka mutanen wannan karamar hukuma za su zo su hallara ne a shalkwatan karamar hukumar saboda gudun barbazuwa kuma jami'an tsaro su raba hankalin su biyu sai muka ce su tara hankalin su guri guda a shalkwata sai jama'a su yi zaben su a gurin kowa sai ya watse ranka daɗe babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar yobe ta ƙi shiga wannan zaɓe ko shekarar da ya gabata ma an gudanar da wannan zaɓe ba su shiga wannan zaɓe ba ma kake ganin suke jan kafa wajen shiga wannan zaɓe ƙananan hukumomi a wannan jihar eh to wannan gaskiya da ya kamata ka tambaye su me yasa ba su shiga ba to kana ganin kamar sun ba suna ɗare ɗari da ku game da irin shirin da kuka yi ba ne ah to ai idan mutum yana wannan tunanin sai ya shiga tukunna idan ya shiga ya ga cewa an shirya ne daga jiha aka gama zaben to sai ya fito sai ya faɗa kaga wannan watakila zai hana aikata irin wannan gaba amma baka shiga ba ai baka da bakin magana to ko waɗannan jam'iyyu da ke jihar Yobe sun shirya shiga wannan zabe ga dai abin da wasu suke cewa eh, sunana Jafar Ayuba Lawan jam'iyyata ita ce ACD Advanced Congress of Democracy ni state chairman ne jam'iyyata ta shirya shiga zabe da sauran jam'iyyun da suke anda IFAC kaman kun gamsu da irin shirye-shiryen da ake gudanarwa haka saboda wannan zabe da za a yi rana Allah kai mu eh mun gamsu da shirye-shiryen insha Allah kuma na fatan za a yi shi lafiya ah, sunana Umar Muhammad Kukuri chairman na Interparty Advisory Council na jihar Yobe wato haɗakan jam'iyyu na jihar Yobe ah, ba wai mun shirya shiga ba bane komai da mu aka yi a tare muka sa rana muka yi komai tare aka yi da mu sunana Sale Bakuru Sabon Fegi yan jam'iyyar APC a jam'iyyar APC a shirye take tsab ba wani tangarɗa ko ne munamuna ko wani abu. sai dai jam'iyyar pdp wadda kuma ta kasance babban jam'iyyar adawa a jihar yobin ta ce ita ba da ita za a yi wannan zaɓe ba to ko ne dalilin ta na janye jiki daga wannan zaɓen. sunana yakub musa dambari publicity secretary na pdp pyaro kenan dalilin mu shiga yin shiga zaɓen nan lokacin da muka je muka yi mitin da su sun yi mana rufa-rufa suka ba mu kayan ah, da muka zo muka duba fees din ya yawa ce a yobe a zaman a zobe ya zaman yanzu a ce kan kansila zai biya dubu ɗari biyu kuma vice chairman ya biya dubu ɗari biyu da hamsin chairman ya biya dubu ɗari uku a ranar ɗin ma kawai sai na rubuta takarda mayar musu ce mu pdp ba za mu iya shiga ba saboda fees ɗin ya yi mana yawa ba za mu iya biya ba su kuma kaga gwamnati ne za ta biya musu shine dalilin kawai shine muka ce mu ba za mu shiga ba saboda ai mun yi calculation ward ɗari bakwai da saba'in da takwas a ce za a biya kuɗi miliyan arba'in da takwas da ɗari bakwai kowace jam'iyya za ta biya muka ce mu ba za mu iya biyan wannan kuɗin ba fi sabilillahi inda sun rage ne za mu yi. Malam Yakubu Musa Dumburi kenan mai magana da yawun jam'iyyar PDP pdp na jihar yobe ke bayyana dalilin su na kin shiga zaben ƙananan hukumomin da za gudana a ranar asabar din nan mai zuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga damaturu jihar yobe najeriya To a gaida Haruna, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da, ku jama'a Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata an wayi gari lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,028 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Bayan samun labarin ɓata waɗansu yara maza da waɗansu makafi suka yi a jihar Niger, shirin domin iyali ya nemi jin matakan da hukumomi ke ɗauka na kyautata wa yaran da iyayensu. magana makarantarsu daga yanzu har su gama makaranta kulliyomi akai akai za mu je mu duba suna zuwa makaranta wani matsaloli suke samu za mu je gida mu gani me yake faruwa. To shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaron wanda a halin yanzu yake fama da matsanancin ciwon ciki tun da aka ɓata shi. Mahaifiyar wadda ita ma makauniya ce ta bayyana cewa yaron maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tun da wannan lamari ya bulla. Yaro dai ina nan an zai warware ba. Ina nan ina ta fama. Makaranta yana zuwa makaranta. Makaranta bai zuwa. Yau da makaranta. Ya huwata uku da makaranta bai zi ba. wato tun lokacin da abin ya faru jikin shi ya hana je makaranta eh ya hana zuwa makaranta bai zuwa kwata kwata yanzu yana ni yanzu ma yana ni a kwance yanzu menene yake mashi ciwo cikin sa dai ina nan cikin dai da kai magana cikin nan dai har yanzu eh yana nan fa magana cikin amma ba an kai shi asibiti ba kwanaki lokacin da abin ya faru ba an kai shi amma daga ba mu magani sau ɗaya ba su ƙara da waiwaitowa ba tun lokacin da aka bada magani na farko ba a sake dawowa ba ba a sake dawowa ba ina nan ina ta fama kashe mishi kuɗi yau na kai hikimar gobe kai asibiti gobe kai a hikimar yana nan ina ta fama wahala ni kuma su taimaka min komai ba yanzu kin koma wurin hukumomin nan ko baki koma ba mun koma gurin sun ce za su waiwaito mu har yanzu ba su waiwaito mu ba muna hirarin su har yanzu shiru ba su zo ba har yanzu ba su sake dawa wurin ki ba sake dawa gona ba sun ce mun ga yaya yaro banci ba su zo ba har yanzu ina nan ina ta fama wahala to yanzu shi wannan yaro gashi dai kwance ba lafiya bai zuwa makaranta kawai haka nan ake zaune ba san da aka nuba ba ina nan muna cikin hanyar da mun san halin da tun can waice su har yanzu ba su waiwaito mu ba hukuma har yanzu ba ta waiwaito mu ba to ina uban shi wannan yaro yaro mara ne ba shi uba baban shi ya rasu baban sa ya rasu to daga cikin yan uwan yaron babu wanda ya zo kawo muku dauki ba wanda ya kawo mana sai abin da kika samu nan da shi sarkin makahi ya taimaka eh kwarai ka to yanzu me kike so su ainihin hukuma su yi kuma so muke a hutar mana hakimu a hutar mana hakimu game da yaro da muke ciki zuwa makarantar shi yana da muhimmanci wani mataki kike dauka don ki ya ci gaba da zuwa makarantar nan in ya samu lafiya so nake samu lafiya ne mai magani ya ci gaba da zuwa makaranta dama yana zuwa makarantar kafin abin ya faru eh yana zuwa aji ne wake ko baki san ko aji aji biyu yake tun eh, daga aji biyu kuma shike ne lafiya ta same shi an ji biyu babban makaranta firamare ko sakandare ah wannan dai wannan da muka na canza mishi wata makaranta wato sakandare kenan eh to anan yake aji biyu eh to amma ku kun je kun samu malaman kun gaya musu ga halin da yaron ne yake ciki malaman na je da kai na ce yaro ba shi da lafiya kalkatin na kai musu na ce kun ga abin da ya dame mu suka ce to a ci gaba da yi mishi magani na ce to muna ci gaba da magani tun da suka bamu da fara na su sake dawowa ba ni kuma wace su ba kuma yanzu ga ban da kuɗin zan taimaka mishi zan taimaka mana ban da kuɗi shine yake so a sake taimaka mana yanzu magungunan da kike zuwa kemis kina saye maganin mene ne kike saye maganin na ciwon ciki nake saya na ciwon cikin haɗin nake saye amma me zai hana ki mai da shi asibitin can inda aka bashi maganin harkon to ni kuma ban koma tun da ma koma gurin can in ba ni ce lai wannan ni ce ne kuskure malam nasiru hamza masanin halayyar dan adam da tarbiyya ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali. Tarbiyya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi. To ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san meye matsalan mutum. Idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada. To za a binciken yaran nan farko. shin daga ina ne suka samu matsalolin su har waɗannan tarbiyyar su ta tabarbare eh, me alakar su da uwarsu me alakar su da ubansu me alakar su da al'ummar da suke zaune a ciki me alakar su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a rakka za ma'ana a mai da muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga eh, abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum kamar a ce a keɓance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kamar treatment ma'ana kamar ana mashi huduba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bashi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha to gaga zai gane cewa eh ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana to wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu ba bayan ya girma zai rika tana ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari duk tuna wannan abin zai zama mai takura a cikin zuciya kamar zai zama wata illa ne koko yawa illar da ke ciki shine zai hana mai sukuni watakila in yana son ya wani abun da yake na shahara ne a cikin al'umma kamar misali kila zai dace da wani bangare na siyasa to idan yana son in ya tuna da waɗancan abubuwan da suka gudana sai ga bai iyawa ko kuma yana son ya zabura ya faɗi wani gaskiya ko ya faɗa ma gwamnati wani gaskiya ko ya faɗa ma al'umma wani gaskiya ko abin da ya shafi ya kama da haka to idan tuna da waɗancan abubuwan sai tuna sai tsammanin cewa ko da ya tashi zai faɗi irin wannan kalami za a samu wasu waɗanda yake za su kawo suka akan irin abubuwan da ya aikata a baya amma idan aka mai da shi ba komi ba kuma sannan aka bar shi a cikin al'umma yana tafiyar da al'ummar shi ba tare da an nuna mai kyama ba kamar stigmatization a musulunci ma wannan bai dace ba wato kamar a nuna ma mai laifi aikata kyama wanda ya shiga cikin wani yanayi ko na sabo ko na bala'i ko na mene to tausaya mai ya kamata a yi kai kuma da Allah ya kare baka aikata ba to sai ka gode ma Allah akan kariyar da Allah ya baka me ya tausayi kawai a bar shi ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi kuma ana yi a makaranta kowace makaranta a ka'ida ya kamata a samu mai bayar da shawara guidance counselor to idan babu ma shi headmaster ko malamin wannan makaranta din to shine zai rika ba yaro wannan shawarwari akan yadda zai gyara rayuwarsa kuma ya ci gaba da gudanar da al'umarsa kuma kowane yaro ana iya a mai wannan kaga ba a keɓance shi ba balle a ce a'a shi ya ga an keɓance shi saboda ya aikata kaza wannan shine shawara to za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar shida ga watan fabrairu kowace shekara a zaman ranar yaƙi da yi wa mata kaciya jamhuriyar niger ɗaya daga cikin ƙasashen da alƙaluma suka yi nuni da cewa tana daga cikin inda wannan lamari ya yi ƙamari. ta yunƙura wajen ganin ta shawo kan wannan mummunan ɗabi'a. Wakilin Musula Muni Barma ya halarci taron ƙarawa juna sani da aka shirya a wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Wannan abin da ake yanka da shi, in reza ce, in kuma yuƙayen ne da suke yi, wallah abu ne masu ciwo. in an samu ɗiyan ciwo kuma tana yi an an yanka yarinya ta ita zub da jini har ta mutu kuma bayan wannan su da kansu sun gani in an kai ma yarinya arme wurin aihuwa sai ta samu matsala saboda wurin ke liƙiya kamar kurji ne wanda ya liƙe kamar ya ɗimki in ba likita kusa yaro shi na ya hito ba hitowa ku ga ya hoshi can in ya hoshe daga nan ciki shine kuke gani ana cewa ko a rasa uwa da ɗa ko kuma uwa ta tahi ko kuma ɗan haka nan wurin yoyon hitsari da kuke gani yanzu ana nan ana abin ga to ba abin da ke kawo wannan abin dan saboda yaro bai samu ya to ba sai in yi wannan abin ya wuce sai a yi ta yoyon hitsari uwaye su kaɗai suka iya ɗoka ɗiyansu can wurin gidan miji sai ya kuro Yankunan Tilaberi da mai da wani bangare na jihar Difa su ne suka yi fice wajen yi wa 'yan mata kaciya a Nijar. Wannan ya sa hukumomi a shekarar 2003 kafa dokar haramta wannan al'ada a baki ɗayan faɗin ƙasar. Akwai luwa wadda aka aji saboda shi. Doka ko mai ƙari mai buga ko asambili ta san da ita wanda duk ya sa ɗan shi kaciya in sha ma Allah in sha ma'aiki an san manuwa abin da za a yi mishi hukumci iri-iri. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma Sulaiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To a gaida Grace, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa wasu manyan jami'an tsaron ƙasar cewa siyasa ce ta sa kotuna suka dakatar da ikon zartaswa da ya amfani da shi kan batun shigowar baƙi. Wani alkali a Rasha ya yanke ma wani fitaccen jagoran 'yan adawa mai suna Alexei Navalny hukuncin dakatarwa ta koyon darasi na tsawon shekaru biyar 'yan majalisar dokokin somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa jiya laraba wanda tsohon firaminista ne mai takardun izinin zama ɗan ƙasa na amurka da kuma somaliyar hukumomi a arewacin afghanistan sun ce 'yan ta'addan isis sun kashe wasu ma'aikatan ƙungiyar agaji ta red cross 'yan asalin ƙasar afghanistan su shida jiya laraba majalisar dattawan amurka ta kada kuri'ar amincewa da mutumin da shugaba donald trump ya gabatar da shi don zama a tony general ɗin amurka bayan an shafe fiye da kwana guda ana ta zafaffar muhawara har ma da wata sa'insa wadda ta kai ga dakatar da wata fitacciyar 'yar democrat to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu kuma amma don kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim almasi garba da ya tayani gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu wato lobs ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shiri